ka gane ba i i assure you i'll be doing business with you because um i can see that your products uh, people like it so yeah. we don't have a problem with you yeah. i assure you that and i'll make sure that i pay up on time so we don't have um, issues when it comes to payment Allah ya fi ka me kake ce mai me kuke tattaunawa ka je makaranta ba what is he saying let him be he's, he's angry because i'm doing business with you Why? Where is my money? Money yana gurin an saka Ibrahim. Ya bata kuɗin jama'a ku kawo doki. Ya zare wallahi. Kai kai ka zare. Na tafi ɗakin Allah ma sai an bi da masifa. Na tafi Saudiya ka kwace min fastoma. A nan baka ba a kasuwa. Fastoma na masu kamun kaya in China. Baka ba. Ka kashe ni ka huta. You know what? Let's go. I'm going to handle this case. Don't worry. don't worry kuma kai ma sai mun yi maganin ka ka san wani abu ni da kake gani ni da kake gani na san mutuncin kaina ba zan tsaya a yi ya gani gada ni a cikin ba ni ban san amma yar ƙasa za ka sha yar ƙasa wallahi sai dai ka kashe wallahi za ka sha yar ƙasa ni da kai wani zai kashe wani ba kisa ai sai dai mutanen kasuwa su ɗauke ka sai a kai ka kai ko ina sai ka kai ka ka duka ka kai ka kai ka masima ka kai ka ta ka tunce ka dan ka sai ka kai ka ka kuma kai kuma sai mun yi maganin ka wallahi tun da rufe muku asiri muka lokacin corona kuka ce ba ku da ita ta wallahi ta dawo corona ta dawo wallahi daga nan har da sai mun je mun faɗa Allah dawo wannan ɗauke ta wannan miji kai kaka je ka ƙara kama mana tayoyi ki shigo ki ci arziki ba rage miki hanya ki rage shan wannan rana. ki bari idan kika yi naki arzikin sai ki ci in shigo in ci arziki ai wannan ba naki bane amma dai ko ba na bane ai motar saurayi na ce ko kuma ta masoyi na ce ko idan kina tunani wannan masoyinki ne to ina mai tabbatar miki da wata rana zaki neme shi ki rasa daga lokacin da ya samu abin da yake so zai tafi ne ya bar ki ina idan kina tunani wannan motar hawa ce a gurin ki to ki sani ba ke kika hau motar ba motar ce ta hau ki ko da shike ba za ki fahimta ba saboda ke kanki a kulle yake ke kullum ba ta yi wa mutane san alkhairi sai shari ni wannan tsana ban san wace iriyar tsana ba ce ba ki gani a kanki a kanki ki gani ki ci gaba da shan ranar mu je baby amma fa amma fa a fice take na ga ta fita kai rabu da ita amma me yasa take irin wannan abu rabu da ita mu tafi baby shin ga yanzu ba su kawo wutan nan ba ke dai ki bari yanzu za su kawo kin san wannan bedda ni kawai mun ba ku jira ku ganawa beddan idan ya tashi za ku yi mamaki sai na tara ƴaƴan hamshaƙai ƴaƴan manyan ƙasan nan duk sai na haɗa su wallahi ai za ki ga manyan mutane ya'yan masu kuɗi hamsha kan masu kuɗi ke wasu ma daga ƙasashen waje za su dinga zuwa ke da ya fa ba <laughs> ba hasiya ga Allah rabu da shi wancan ai na gama da gurin na wuce gurin ka ga wa'annan ba kamar magana musu suwai ki rabu da su kar ki sake ki musu magana ba su da mutunci 'yan jagaliya ne kawai ki rabu da su kai tun kwanaki na gaya maka manta da harin cin yar wahala ce haba me za ka rabu a ba yanzu ba tukuna kin ga wannan waki an siya shi zaki daina abubuwan da kike yi ne Allah ya shirye ki amin kin ganin can shi kuma da wata kai na yi kwaso wancan oho me zan yi da shi ai na fi karfin ajin shi yanzu na riga da na mai nisa ai yanzu kin wuce da bulɗe shi na ke yanzu ai wasa a shi bace wuce da ai ni matan mai gace <laughs> a na ku fc malam ibrahim sharukan gidan biki a koda yaushe a yanzu an riga an buɗe taro da addu'a wannan taro ne mai muhimmanci taron alhaji usman na karrama shi saboda sa yan waje suka karrama shi domin ba shi award da Allah ku yi masa babban tafi a yanzu zamu je ga babban aminin sa babban dan kasuwa inda zamu bai alhaji abakar mike domin karrama shi na musamman ya faɗi asalin gundarin abin da ya tara mu a wannan guri ku yi masa tafi da Allah jama'a assalamu alaikum kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa wannan taro an shirya shi ne saboda karramawa ga abokin hulɗarmu ta kasuwanci wato alhaji usman ali bisa gaskiyarsa da amanarsa a wajen harkokinsa na kasuwanci. Ibrahim da Kar ku sake ku bada ahod ɗin nan. Sai zaman muku tashin hankali. Saboda kin Allah ina cikakken ɗan garin nan. Ina cikakken ɗan Kano. Haifaffen ɗan Kano. Iyaye na yan Kano. Sannan kuma cikakken ɗan kasuwar kwari. Ba wanda ya kai ni kadara a kwari. Ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari. Ku rasa wanda za ku karrama. Sai bako mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano ma Bako ai yayi tsiya. Wallahi bako yayi tsiya tunda kana nan a matsayin na dan gari aka ba aka ba bako a wallahi yayi tsiya. me gida ni dan Allah ban san haina tashi mu tafi. Yan ne haka? Me haka ne wannan? Hauka mana. Sai ka tambaye shi? Ka tana gani yana nuna hali? Kai kuma ina ruwanka? Kai asuwa kare da kudin layya. Kama kanka. Kama kanka ba ya shiga harkarka. What is this man saying? Are you mad? What's this nonsense? Who's this? Nina Mathematics? kai kai kai alhaji bai ce wai kai wani irin mahaukacin mutum ne dan mai mutane suna abin su basu gayyace ka ba babu wanda ya ce ka zo zaka zo kana mana hauka a nan kai bashir ba na shiga harkar ka bashir ko masallacin ka ba na zuwa sallah saboda na riga na san bakon kaunata ba ka yace jahili a wannan masallaci akwai jahili irin ka ba da kiki ni ubana da kai tashi ko kai ka karis sanadin kanin duniya babu mamaki saboda baka da hankali a turka gudun ba hankali ne da kai ba mutane sun hada eh? taron su bai shafe ka ba amma ka zo kana musu auka alhamdu ina ga mutuncin ka mutuncin ya ci uban shi mutuncin. Ah. idan za ka shigo cikin mutane ka duba wannan ah, ah. kana hukar kaga ta tuwo kaga ta miya alabi kwantar da hankalin kana shi ma da da ta shi ma da yawa yawa sani na gode sani waye tsara waye tsara ya musu gaskiya sani da wannan a haɗin ba zai zama alheri ba in dai ba ni aka ba ba hmm. lallai dole ka ce ba ni da hankali mana tunda an ɗauko mata tana tsakiyar karkai wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya dauka ba ko ai wani ba zai iya dauko mata ta fito dan ba ta garba ni ko mata nake ita duka dauka ta sawa a gaban mota shi yasa na fito da ita amma dai a banza man kare kai alai beta wai kai me ya same ka ne wani irin hauka ne yake damun ka ya mutane sun taru suna baka hakuri ka kyakura me dalili ha bala kenan bala kenan mun gama ɗora ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya omo ya kala ma sharri ko dole ka yi magana ka gani eh wannan ai da wanda ya halice ka kake domin in ka je ka yi bincike a kwari ka gani wanda ya zo yana sai da lemo ma Allah ya dauka shi idan kana bakin su kana wannan hasada to ai kai ma hasadi ne shi sa ba inda zaka je ci cikin ni to ba za a yi saran nan lafiya ba yau din nan wallahi ku yi waje da shi da Allah ku yi waje da shi banza sha sha sha duk wanda za ku gaya ku gaya ba za a kaba lafiya wannan taron ba dole sai an kaji sai na taron nan a hotun kudin kwanza a hotun kudin wafi na ga ba dauka a hot wayo wayo Allah ya isa Allah ba za a kaji lafiya wayo wayo ba za a kaji lafiya ba to a kan me ka saci nan ba saurayi na a cikin wayata ko dan kin ga na dauki wayata na baki hawa kawata, bai kamata saurayi haɗa ni faɗa da ke ba ai ya jima yana jiriya ta ni ne ba na kula shi baya miki ne ban yi ba shi kenan yanzu tun da ta faɗa miki ki yi haƙuri eh, Ki yi haƙuri ki yi haƙuri Ya na daren ki ya ɓace, wa ɓata miki rai. Wannan yarinya ce ta ɗauki lambar saurayi na a wayata shi kuma bari ya zo yanzu ina nan ina jiran shi bari ya zo ya same ni. Ina nan bari ya zo. To, mun ban saurayi. Abin hatta kai ga haka. Ga zahiri? To ai shi. Mai suna ce? Ba customers ne. hello to ina zuwa ina zuwa makauta makauta makauta makauta on die.